Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba ne kan yadda wasu dakarun Amurka suka yi bikin Thanksgiving ko kuma cika ciki a ƙasar waje ba tare da iyalansu ba. Za mu leƙa Koriya ta kudu inda Amurka ta jibge dakaru sama da dubu sha tara. sannan za mu waiwaye kan rayuwar uwar gidan tsohon shugaban amurka miroslin carter wacce ta rasu a farkon makon nan tana da shekaru 96 sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo madalla to a jiya alhamis ne amurka suka gudanar da bikin cika ciki wato thanksgiving a turance bikin da kan zamanto muhimmi cikin bukukuwan da amurkawa kan karrama a kowace shekara ana bikin ne a ranar alhamis ɗin karshen watan nuwamba inda iyalai 'yan uwa makota kan kai ziyara tare da raba nau'ukan abinci wani abinci da ya zama tamkar hatimin wannan biki shine naman talotalo wanda shi aka fi yankawa a lokacin wannan biki na thanksgiving ko kuma cika ciki sai dai bikin kamar kowace shekara yakan riski ɗaruruwan dubban dakarun amurka da ke ayyukan tsaro a sassan duniya a ƙasashen waje a koriya ta kudu sojojin amurka sun gudanar da bikin cikin nishaɗi da walwala inda aka ci aka sha kamar yadda bikin na cika ciki ya tana da al'adance an dai samar da naman talotalo da ket mai ɗanɗanon kabewa a birnin dondichan inda ɗaya daga cikin sansanonin sojin amurka yake a ƙasar ta koriya ta kudu beckham zanda na ɗaya daga cikin sojin amurka da bikin na thanksgiving ya riska a ƙasar ta koriya ta kudu uh, uh, ya ce mutum ya bar gida ya yi bikin na cika ciki a wani wuri akwai bambanci amma duk da haka yana min daɗi asali ma baɗi a nan zan yi bikin wannan kuma wani abu ne da mutum zai zo yana tunawa wanda zan rika ba 'ya'yana labari da sauran iyalina. ita ma Mahaila Lili na ɗaya daga cikin dakarun Amurka da ke Koriya ta Kudu. A nata tsokacin cewa ta yi tana kewar iyalanta. Ta ce ina kewarsu sosai babu shakka yin wannan biki na cika ciki ba tare da su ba abu ne mai matukar wahala. Yanzu ya rage mun 'yan watanni ne. Ina taya kowa murnar bikin Thanksgiving. <laughs> a wajen wannan biki dai manyan dakarun sojin amurka ne suka rika zuba wa sauran kananan sojoji abinci wata ƙididdiga daga rundunar sojin amurka ta nuna cewa akwai dakarun amurka 19,500 jibge a koriya ta kudu cikinsu akwai dakarun sama maza da mata 7,800 sai sojojin ruwa 350 da kuma na ƙasa 120 wannan kenan to a ranar lahadin da ta gabata ne uwar gidan tsohon shugaban amurka jimmy carter wato rosalind carter ta rasu tana mai shekaru 96 an haifi eleanor rosalind smith carter a garin plains da ke jihar georgia a ranar 18 ga watan agustan shekarar 1927 ta girma ne tare da dan wani manomin gyada james earl carter jr wanda aka fi sani da jimmy ta ce a lokacin shekaru na sha uku ni kawar kanwarsa ce ban kuma taba tunanin za mu zama saurayi da budurwa ba a ranar bakwai ga watan yulin shekarar 1946 jimmy da rosalyn suka yi aure sun kuma haifi 'ya'ya maza uku john wato jack carter james earl carter na uku wanda ake kira chief sai kuma jeff daga baya kuma aka haifi amy a shekarar 1967 jimmy carter da iyalansa sun tattara sun koma yankin plains a shekarar 1953 don ci gaba da kula da gonar gyadar mahaifinsa But he got up one morning and instead of putting on his khakis to go to work he, at the farm supply business. Marigayi ta ce wata rana ya tashi da safe zai fita sai na ce masa ina zai je. Sai ce mun zan je na ga wanda zai tsaya takarar kujerar sanatan jiha. Um, see who's going to run for the state senate. Jimmy Carter ya samu nasara a harkar siyasa inda ya fara zama gwamnan Georgia a shekarar 1971 daga baya kuma ya zama shugaban Amurka a shekarar 1977. shugaba dai ya kara wa matarsa kwarin gwiwa wajen shiga harkokin gwamnatinsa a matsayinta na uwar gidan shugaban kasa kata ta yi amfani da kujerarta wajen gudanar da ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa matsalar da aka samu ta yin garkuwa da mutane a iran ta taimaka wajen faduwar mijinta a zaben shekarar 1980 da ya nemi wa'adi na biyu hakan yasa suka koma plant a jihar ta georgia sannan a shekarar 1981 suka fara rayuwarsu bayan kammala mulki. Ta ce ya ce min ya kamata mu samu wani wuri mai kama da Camp David inda za a rika tattaunawar zaman lafiya. Hakan ya sa aka kirkiri cibiyar kata. Cibiyar ta kata dai ta sa ido a zaɓuka sama da ɗari sannan ta taimaka wa miliyoyin mutane da ke fama da cututtuka daban-daban. jimmy da rosalind carter su ne shugaban kasa da uwar gidan shugaban kasa da aurensu ya fi dadewa a tarihin amurka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabaka kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu in a madadin ken farabag da ya hada asalin rahoton rosalind carter da kuma fiona nandudu da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi wucin ƙarshen mako lafiya.